sauraro assalamu alaikum barkamu da kasancewa cikin shirin tambaya da ansa wadda ke zuwa muku daga sashen hausa na radio france international rfi tare da naku nasiru sani tambaya da amsa shiri ne da ke zuwa muku da amsoshin wasu daga cikin tambayoyin da masu sauraro suka aiko mana domin samun fahimta akan batutuwa ko kuma abubuwan da suka shige musu duhu wadda ke zuwa muku a kowane mako kuma a daidai wannan lokaci. A yau shirin tambaya da ansa zai kawo muku bayani ne akan tasirin da tarzoma ke da shi akan tattalin arzikin ƙasa. Sai ku kasance tare da mu a cikin wannan shiri na tambaya da ansa. To madalla Bisa al'adar shirin za mu fara ne da wannan tambayar da ke cewa shin ko kowane ƙalubale ne tarzoma ke haifarwa ga tattalin arzikin ƙasa? Me ke haifar da tarzomar wadda yanzu haka tarzomar ta zama ruwan dare a wasu sassa na duniya? Wannan tambaya ce da ta fito daga Alhaji Shehu Tahir Turaki da kuma Alhaji Baba Bala dukkaninsu daga garin Bukur na jihar Filato a tarayyar Najeriya. Akan wannan tambaya ce wakilinmu na jihar Filato a Najeriya tasiu zakari ya tuntuɓi dr isa abdullahi masanin tattalin arziki da ke tarayyar najeriya ga kuma yadda zantawar tasu ta kasance hakika tada tarzoma wani abu ne wanda ke dakatar da dukkan abin da aka san shi tattalin arziki. Zai dakatar da noma, zai dakatar da kasuwanci saya da siyarwa, zai dakatar da sufuri na jama'a, zai dakatar da masana'antu wato industries. Saboda haka ba wanda zai iya fita in ana rikice-rikice musamman in tarzoma nan ta rikide ta zamanto abu na wanda ya zamanto wanda mai halaka rayuka da dukiya. To kaga a wannan lokaci kuma sai a yi asarar asaran dukiyar ma gaba ɗaya a ƙona shaguna a sace kaya a faffasa a tafi da su to wannan illoli ne masu yawa sannan so da yawa yana kawo a hana mutane fita waje za su zauna a gidaje to wasu ma sai sun fita suke neman abincin da za su ci karshen ta Ta takure su a karya musu ɗan ƙaramin jarin da suke da shi wasu ma in ta kama sai ka ga sun kasa rayuwa saboda in babu abin da za su ci sun rasa yadda za su yi to wannan yana daɗa komar da tattalin arziki baya. Ta yaya zanga-zanga ke shafar harkokin kasuwanci na ƙasa kasashen duniya. Zanga-zanga na shafar kasuwanci na duniya ta hanyoyi ta hanyar da musamman in ƙasa tana fitar da kaya ta kai waje a saya. Kaga ba za ta iya fitarwa ba. sannan na biyu idan za ta shigo daga wata za su shigo da kaya daga wasu kasashen kuma ba dama a shigo da su kaga kenan cinikayya tsakanin ƙasa da kasa ma eh, ya mutu har yanzu kasa da kasa suna iya samun matsala ta idan wata kasa da ta saba ah, taimakawa da kasuwanci ta tsaya cik saboda zanga-zanga za ka ga to sai an kawo mata ɗauki kuma na taimakon a dakatar da wannan rikice-rikicen wani lokaci sai an kawo maimakon kayan sayarwa za a kawo na gudumawa ne na abinci to wannan yana da rage karfin sana'o'in wa'ancan ƙasashen Da kuma su za su bayar. da duwa nan da ire-iren su yana hana zirga-zirga na jiragen sama tsakanin ƙasa da ƙasa ba dama a yi tafiye-tafiye. Yana hana sufuri eh, tsakanin wata ƙasa jiragen ruwa da sauransu. To duk wayannan yana cikin nau'o'in matsaloli na ƙasa da ƙasa. Kuma in zanga-zanga da rikice-rikice suka yi nisa suna shafar diplomasiyan ƙasa da ƙasa. Domin misali yau kaga rikicin Najeriya ai ana taɓa ƙasar Rasha ana ce ai ƙasar Rasha ce take sa a yi zanga-zanga ko da dai ba hannunta a ciki ire-iren irin wannan abubuwa. A lokacin fahimtar zoma me ya kamata masu gudanar da harkokin saye da sayarwa su yi domin ganin tattalin arzikinsu ya ci gaba. Abin da ya kamata masu gudanar da tattalin arziki su yi shine na farko tukunna su fara ba ma su na sana'a kariya. domin idan ana zanga-zanga da tarzoma babban abin da ake hari shine dukiyar masu dukiya a je a wawure ko mota wucewa za ta yi sai kaga ana wawushewa a inda shinkafa ne ko abinci kamar yadda muka gan su a wajaje da yawa da Najeriya ma da inda ba Najeriya ba to dole su masu kayayyaki yan kasuwa da manya-manyan masu jari su fara ba da tsaro wa kayan a idan za in an ga tarzoma tana iya tana tashi suna iya nemo jami'an tsaro su rufe su tsaya wajen inda kayayyakin su suke ko kuma su su ɗauki jami'an tsaro na fararen kaya waɗanda ake musu training su tsare musu dukiyarsu kuma na biyu a maimakon su kyale motocinsu su tsallaka daga wannan jiha zuwa wancan jiha ko daga wani gari zuwa wani gari sai su rufe kayansu su zauna kar su je wani waje su tsaya waje ɗaya tukunna sai abin da hali ya yi to kaga wannan zai ɗan kawo musu sauki a cikin al'amuransu yana da kyau 'yan kasuwa kar kasuwancinsu ya tsaya idan da dama da za su fita da manyan motoci kamar hilux su ebo kaya daga shago shagunan da jami'an tsaro su fito su shigo da shi unguwanni nasu saboda ko ana menene dole a ci abinci ko me ake yi dole a samu kayayyakin biyan bukatu na yau da kullum saboda haka a bada dama su je su ebo kayan su shigo ko cikin unguwa su kasa su siyar a tunda an hana fita to wannan zai dan kawo sauki na cinikayya da siya da siyarwa yankuna yankuna kar dai a tsallaka daga wata unguwar zuwa wata unguwa a dinga abin nan saboda tarzomar amma ana iya dan fita dan kurkusa kurkusa a dan yi cinikayya wace gudunmuwa bangaren lura da tattalin arziki na kasashen duniya za su bayar a lokacin da aka samu matsaloli da suka shafi tattalin arziki na saye da sayarwa. Cibiyoyin duniya suna da hanyar da za su taimakawa wa bangaren da suka samu matsala na tattalin arziki musamman saboda tarzoma. Na farko jari yana yin ƙasa a wayannan ƙasashe wasu ma ana wawushe musu a karya su gaba ɗaya. To kaga cibiyoyin duniya musamman hukumar bada lamuni ta duniya bankin duniya wato Paris Club, uh, London Club da sauran cibiyoyi kamar um, um, um, United Nation Development Project UNDP, UNIDO United Nation Industrial uh, Development Organization da sauransu wanda suka shafi masana'antu da World Trade Organization hukumar kasuwanci ta duniya ya kamata su shigo kasashen nan su dubi wayanda jarin su ya karya a taimaka musu a basu. Kuma su nan cibiyoyin so da yawa matsalolin kasashe masu tasowa masu samun tangarɗa da tarzoma. Zoma har tattalin arziki ya karye daga waɗannan manya-manyan cibiyoyin yake zuwa su suke kawo abin da ba zai wa talakawan ƙasashe masu tasowa daɗi ba daga nan kuma masu ƙasashen talakawan ƙasar su fara tarzoma har wani lokaci ya kai ga lalacewar al'amura to su daina yin waɗannan dokokin da zai kawo matsaloli kamar me kamar su ce sai an ƙara farashin man fetur sai an cire tallafi akan abinci sai an kori an rage yawan ma'aikata to duk waɗannan abun ba su da daɗi saboda haka wannan shi ke kawowa saboda haka su mai da hankalinsu akan abin abin da zai taimaka wa kasashen nan maimakon su rinka yin abin da zai zai kawo kasashen na kasu da kuma a yanayi na na tsaro mai tsanani idan har an fuskanci matsaloli na kuncin rayuwa wace hanya ce ta kamata jama'a za su bi domin samun mafita jama'a idan an samu matsala ta tarzoma na farko dai ina gaya mana fitintunu dai jarabawa ce saboda haka na farko su fara komawa ga Allah mahaliccinsu sannan su yi dubi da irin abin da ke kawo musu wa'annan matsaloli na tattalin arziki din in siyasa ce sai su sake yanayin siyasar in zamantakewar su ce sai su canja in kuma yawan kashe kuɗin su ne sai su gyara in kuma ƴaƴan su ne da ba sa ji a gari masu kawo musu tarzoma sai su yi musu tarbiyya mai kyau su musu nasiya sannan in hukumomi ne na ƙasa su kuma wakilan da suke wakiltar jama'a ya kamata su zamanto an jawo hankalinsu an ja kunnensu na su gyara wayannan matsaloli na tattalin arziki saboda haka kuma mutane su da kansu so da yawa za ka. kaga waɗansu ana samu amma kuma ana facaka da shi to in yanayi ya zo ya kuntata haka sai kaga an rasa yadda za a yi saboda haka yana da kyau kowanne daga cikin mu idan yana samu ya dinga ɗan tattali saboda gudun ko ta ɓaci haka wace shawara kake da ita ga mahukunta domin ganin an inganta tattalin arziki a lokacin da jama'a suke cikin kuncin rayuwa? Idan ana cikin kuncin rayuwa hukuma ya kamata ta duba me ya jawo kuncin nan. Kamar misali yau a Najeriya abin da ya jawo kunci wa talakawa shine rufe iyakokin Najeriya abinci bai wadata ba. Dole a samar da wadataccen abinci daga cikin gida in bai samu ba kuma a siyo daga waje a shigo da shi. Sai a samu sauki. Na biyu an ƙara farashin man fetur dole gwamnatin ta nemi yadda za ta yi ko ta sauwake wa mutane farashin abinci saboda ƙarin kuɗin man fetur ko kuma ta janye wani bangaren ta sake dawowa da tallafin nan wanda ta janye to wannan zai kawo sauki wa mutane sannan har yanzu a hukuma ya kamata ta rinka kashe kuɗi mai yawa a cikin al'umma kar ta rinka tara kuɗi ta ajiye a wajenta domin kuɗi in yana yawo yana zagayawa a cikin al'umma to shine arziki shine kuma sauki wa mutane yau inda hukumar nan za ta yi ayyuka irin na ta gyara hanyoyi duka na ƙasar nan ta saki kuɗi kamar tiriliyon ashirin ana ayyuka da su na gyaran hanyoyi a cikin ƙasa yawon da wannan kuɗin yake yi zai kawo sauƙin rayuwa wa mutane kamar me kamar wanda zai yi leburanci za a biya shi wanda zai sai da siminti zai ci riba wanda zai sai da kankare zai ci riba wanda zai sai da karafuna na yin aiki aiki rodi rodi zai ci riba um, um, waɗanda suke aikin kwangila za su ci riba wanda yake aikin akawunta zai ci riba wanda yake consultant zai ci riba to haka kuɗin su ma in sun ci riban za su shiga su sayi kaya a kasuwa haka zai rinka kewayawa yana zagayawa amma in aka rike kuɗi a hannun gwamnati ai ba bayar yadda za a iya saboda haka dole ne gwamnati ta sauwaƙe wa mutane kuma ta rinka taimakawa mutane wajen samun abinci ta ta taimakawa mutane wajen samun sana'o'i ko kuma in suna da sana'o'in a taimaka musu wajen bunƙasa wannan sana'o'in zai rage ma mutane matsaloli a duniya gidan gaje aho a duniya rawa ta 'yan mata a duniya tana da kyau tabbas ga ta kyakkyawa sannan budurwa ce idan ka bi ta gaji ga jahima wayo zafi watar Allah sannan daɗi aljannar firdausi kun ji yan ruwa. da aljanna sarkin kowa mutane duka ba su san mutuwa amma kowa burinsa aljanna shugabanni ma akwai na zalunci sannan wasu na kwatanta adalci mutuwa ba ta barin kadan mulki wayo ko karatun malam wayo allah ko kudin alhaji kun je yan uwa Ba gaida Adam Zango, jarumi a fagen fina-finai kuma shahararren mawaki a tarayyar Najeriya da wannan waka. Da fatan mai sauraro ya fa'idanta da amsar da aka bayar. Shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan Sashen Hausa na Radio France International. Muna dakon tambayoyinku a adireshinmu na imel a arafa hausa tambayoyi a gmail.com sai mun ji ka. Da wannan ne za mu je ga tambayar mu ta gaba wadda ke cewa don Allah ina son a yi mani bayani game da cutar tamowa. Ko me ke haifar da ita? Shin manya ma na iya kamuwa da cutar ta tamowa? Wannan tambaya ce da ta fito daga Sani mai lange-lange, Yalwa ya wuri. Dangane da wannan tambaya ce wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya, Ibrahim Malam Goji, ya samu zantawa da Dr. Hassan Muhammad, ƙwararren likita a ƙasar, kuma shugaban asibitin Palikon da ke garin Bauchi. Ga yadda zantawar tasu ta kasance. ita in ka ce mata tamowa alama ce cuta ce da cuta ce eh, ba alama ba da take nuna alamomi kamar kaza haka sai ga mutum a rame amma su gefen jikinsa kuma yana da jiki duk inda kasusuwa suke jere kaga da in ka dau fuska suna kan kashi ne kwarangwal ɗinka in ka dau hannaye suna kan kashi ne in ka dau kafafuwa suna kan kashi ne in ka dau haƙarƙari tana kan kashi ne to sai ga wannan gefe gefen halittar ɗan adam duk inda suke kan kashi nan daga sai ga kashi sai fata amma inda muke da babban kambu ita ce tumbi yana nan a zaune a cikin ciki ruwan ciki to sai ka shi kuma sai kumbura to da kaga mutum haka ka san ba ya fa yaron nan da cutan tamowa abinda kuma yake jawo shi ba na ba ne cin abincin da ba sinadaran gina jiki a cikinsu suna turanci akan ce musu protein shi yasa wani lokaci a turanci kaka ji mukan ji mun ce protein energy malnutrition ya za ganin me ta protein ɗin da hausa kayan gina jikin nan sinadaran gina jikin nan kaga su nama kifi koyi a kifin nan za a yi haƙuri za mu haɗa su da duk yawancin halittun da muke ci daga ruwa ba duka na kifa ba mun san yawancin su kifaye ne to kaga wannan suna nan su koyi su madara duk wayannan suna nan sai dai mun gode wa Allah yanzu mun fara gano wasu hanyoyi na samun wanda za a samu wayannan sinadaran gina jiki din wasu kuma daga tsiro ne kaga wancan muka faɗa mu kira su masu ba tsiro bane halittu ne masu rai to a cikin tsiro akwai tsoron da su kuma aka san an samu su suna da wannan protein din sosai a jikin su kaga an kace wake kowane irin wake ne yana da sinadarin protein din sosai sosai a jikin sa su waken suya muna da shi ko ina jan wake bakin wake tabarin wake farin wake farin wake ma suna nan kala kala to aka ce masa wake ne dai ya da wannan sinadarin su agushi agushi wasu kuma mun san su amma muka rena ma 'ya'yan cikin wayo wato kamar su kankana kaga sunansa da turanci aka ce mene watermelon muka saya zaƙin kaɗai muke bi amma ainihin sinadaran gina jiki suna nan a jibgi a jikin mu dinga tofarwa muna zubarwa jikin kwallon kenan ƴaƴan ya'yan da suke cikin kwallon eh, kankana din nan eh, tambaya ta gaba ce me ke jawo ita wannan cuta ce ta tamowa cutar rashi ne kawai ba na ba cutar rashi ne rashin nan wani lokaci a cikin rashin akwai amma aka ce eh, zakara ta kwana kan dame da yunwa akwai su amma sai a tattara kai kasuwa ana neman kuɗi kaga da zo muka ta girgawa dabbobi duk abu mai nama kaga ana samun sa sinadarai ne na gina jiki amma an fi so a kai kasuwa a ɗebo riba a ji a sayo dawa ko gero da shi ka gani to banda wannan akwai wasu kuma da mun faɗa muka ce tsiro ne ana samun wannan sinadaran a jikinsu amma su ma yawanci mukun a zauna a ci a gida sai a ɗabi a ce a kai kasuwa hmm, misali su waken suya ɗazu mun ce su wake wake kala kala ka gani ga wata wanda shi ma duk wanda ka ga ya zuba gonarsa riɗi da bakinsa da farinsa duk wanda ya zuba gonan wannan abin a daji sosai zaka sai ana shirin kasuwa ne da ita mai kuma dan samu buhu ɗaya ko biyu aje ana ana akwai akan sa su a miya akan soya ka ai kantu da shi ba sai an sa siga ba in kesa akwai girma so su wayannan abubuwan duk suna nan kar wai sun ma ba wai don daɗin gyaran manda a cikin miya kawai ba ɗanɗano a cikin miya da ƙanshin miya kaɗai ba suna da wannan sinadaran a cikinsu su kalwa su da dawan batso kaga 'ya'ya ne Eh, eh, na wasu eh, tsiron suma duk abinci ne wa'annan masu kuma gina jikin so akwai hanyoyin gina jikin da yawa wani wanda sabo aka samo da aka gano ta da ba wai gyara ruwan sha kaɗai take yi ba tana da sinadaran nan na gina jiki sosai wanda hukuman da duba lafiyan yara da wato unicef ta gano zogale gandi ga tunan a hausa ba kaɗan ba shi yasa zuwa wasu wuraren ma fara tsada ganyen nan tana gina jiki sosai don tana da sinadaran gina jikin sosai a jikinta tambaya ta gaba ya ce ko manya ma suna kamuwa da wannan cuta ta tamuwa ko kuma yara ne kawai <laughs> to maganan gaskiya ya fi nunawa a jikin yara ba za mu ce su kadai suke yi ba akwai bambanci don ita girma ta fara zuwa sai ta fara sa maka wata sulke daga da za ta kare ka da wasu abubuwa kaga in na yara ne ɗazu yadda muka faɗa muka faɗa muka fara maudu'in nan eh, muka ce mene duk inda kashe ke kwanci a fata da ɗan tsoka da kinsa take zauna kan kashi da rai ana gani da ido sai ciki to ciki akwai ruwa ciki akwai su kambun tumbi duk suna nan a ciki sai ga ciki ne sai ɗan kumbure ka ga kai yaro nan ya ƙoshi, babu ba lafiya ne ta mowa ne to amma kaga shi wanda ya girma kitse kitsen jikinsa sun fara raguwa dantsi tsoka sun fara karba sai girma ta girma ne an kai shekara 45 40 zuwa wajen zuwa sama da haka kitsin sai su dawo amma na manyan ce wancan ba farin kitsi kamar na yara ba to wancan shi kuma lokacin da ta rashin sinadaran gina jikin za su samo sa yawancin da ake ganewa sai ka ji kula ta mai kashe wani baka da lafiya ne kana ta ramewa ramewa nan kuma na gaba ɗaya ne ba tumbinka ne ka ɗaya kumbura ba wani kana ramewa ne a